Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. a jiya da rana ne shugaban amurka joe biden ya katse balagurinsa da yake yi a jihar delaware zuwa fadar white house domin tattaunawa da hukumar tsaron ƙasa akan hare-haren saman iran akan isra'ila lamarin da ke shirin ɗauki hankali sa'o'i masu zuwa a cewar white house a jiya asabar rukunin tsaron kasan yana baiwa shugaban kasa bayani akai-akai akan halin da ake ciki gana shugaban yana tuntubar jami'an isra'ila haka zalika yake tuntubar kawayen amurka in ji kakakin hukumar tsaron kasa andrian watson yana faɗa a wata sanarwa jiragen iran marasa matuka sun tasamma isra'ila in ji press tv na kasar iran mai yada labarai ta harshen ingilishi yayin da ya ambato majiyoyin iran Tahiran ta lashe takobin daukar fansa akan halin da Isra'ila ta kai ta sama a harabar ofishin jakadancin Iran a Damascus babban birnin Siriya. da ya kashe mutane goma sha shida ciki har da wani babban kwamandan rundunar juyin juya hali na kasar waje da wasu jami'ai shida. a hali da ake ciki isra'ila tana zama cikin shirin kota kwana kana ta soke duk wasu harkokin karatu da na matasa wata sanarwar Ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon ta ce sakataren tsaron amurka lord austin ya yi magana da ministan tsaron isra'ila yoav galant akan ɗaukar matakin gaggawa kan barazanar yankin austin ya jaddada cikakken goyon bayan amurka ga isra'ila daga duk wani hari da iran ko ƙawayenta za su kai mata dakarun rasha na samun gagarumin nasara a yankin gabashin ukraine a kusa da garin adivka mai masana'antu da rasha ta mamaye in ji babban kwamandan ukraine alexander sirki yana faɗa a jiya asabar a shafin telegram al'amura a gabashin kasar sun taɓarɓare matuka a cikin 'yan kwanakin nan in ji sarki ya kara da cewa sojojin rasha sun zafafa kai hare-hare a wasu wurare da dama kana suka danna cikin yankin fiye da kilomita dubu daya bayan zaben shugaban kasa da aka gudanar a rasha a watan jiya dumi-dumi da bushewar yanayi shi ma ya taka rawa a hare-haren na rasha wanda ke baiwa manyan motocinta damar tafiya cikin sauri a cikin wuraren da suka bushe. ma'aikatar tsaron rasha ta sanar da cewa dakarunta sun 'yanto ƙauyen pavomesk wanda ke yankin donetsk mai tazarar kilomita goma sha ɗaya daga yammacin garin adivka da aka lalata wanda rasha ta kwace a tsakiyar watan fabrairu ukraine bata tabbatar da asarar ƙauyen na pavomesk ba kuma sojojinta sun yi ikirarin cewa sun daƙile harin da aka kai a ƙauyen ɗaruruwan mutane ne suka fito a kan titunan jamhuriyar Nijar a jiya Asabar don neman ficewar sojojin Amurka bayan da gwamnatin sojan ƙasar ta ƙara sauya dabarunta ta hanyar kawo ƙarshen yarjejeniyar soji da Amurka tare da karɓar malaman soja na Rasha. masu zanga-zangar sun yi tattaki a tsakiyar birnin yamai inda suka daga tutocin nijar lamarin da ya tuno da zanga-zangar kinjinin faransa da ta sa aka janye sojojin faransa daga nijar a bara bayan da sojojin suka kwace mulki a bara wani kwali da aka rubuta da hannu a cikin harshen turancin ingilishi kamar haka amurka ki fice daga nijar a guje a wani mataki na nuna goyon baya ga gwamnatin mulkin soja da matakin da ta dauka a tsakiyar watan maris na dakatar da yarjejeniyar da ta bai wa sojojin amurka a kusan dubu daya damar gudanar da ayyukansu a tungaye guda biyu a cikin kasar ya zuwa juyin mulkin niger ta kasance babbar aminiyar faransa da amurka ta fannin tsaro waɗanda suka yi amfani da ita a matsayin tunga kuma a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na daƙile ayyukan masu ikirarin kishin islama wanda aka shafe shekaru goma ana yi a yankin sahel na yammacin afirka sai dai sabbin hukumomin Nijar sun bi sahun sojoji makwabta da suka hada da Mali da Burkina Faso wajen kawo ƙarshen yarjejeniyar soji da ƙawayenta da yammacin Turai da ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ta siyasa da tattalin arziki da kuma ƙulla alaka da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wasu da ake zarge 'yan tawayin islama ne sun kashe fararen hula akalla goma a wani hari da suka kai a ranar juma'a a kusa da birnin beni da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo kamar yadda hukumomin yankin da majiyar majalisar ɗinkin duniya suka bayyana maharan sun harba bindigogi kan mutane da ke aiki a kan filaye a gundumar mulakira da ke wajen beni kamar yadda magajin garin mulakira ngongo mayanga ya faɗa a jiya asabar an riga dai an tattara wakin mutane bakwai ciki har da mata uku yayin da wasu biyar suka jikata a wani wuri inji magajin garin tabbas akwai wasu gawarwaki da za mu gano yayin da ake ci gaba da bincike inji magajin garin ta wayan tarho yana mai zargin kungiyar 'yan tawayen allied democratic forces adf da kai harin a ƙarshe 'yan sanda sun gano mutumin da ya cika wa mutane shida wuka har lahira a wata cibiyar hada-hadar kasuwanci ta sydney a ƙasar australia kafin wani ɗan sanda ya harbe shi har lahira 'yan sandan new south wales sun faɗa a yau lahad cewa Joel Kauchi mai shekaru 40 shine ke da alhakin harin da aka kai da yammacin jiya Asabar a cibiyar sayayya ta Westfield da ke Bondi Junction a yankin gabashin birnin da bai da nisa da bankin Bondi Beach wanda ya shahara a duniya. mataimakin kwamishinan 'yan sanda nsw anthony cook ya shaidawa manema labarai a wani taro a yau lahad cewa kauci ya sha fama da matsalar taɓin hankali da ba a fayyace ba. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa. alaikum. Barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi sallar idan fitar lafiya. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo da batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'ub jagorar shirin. mata madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun neman karbuwa a yanar gizo. Lamarin da a wasu lokuta ke sanya matasa da ke ma'amala da kafofin cikin yanayin damuwa idan ba su sami yadda suke so ba. A bangaren latsa musu dubban likes ko yin sharhi wato comment bayan wallafa faifan bidiyo ko wani abu. Rahotanni sun yi nuni da cewa tun kafin zuwan kafofin yanar gizo aka san dan adam a koyaushe da neman karbuwa ko yarda tsakanin shi da al'umma da yake tare da su. A bisa lura da yadda wannan ɗabi'ar ta zama ruwan dare kuma take sanya matasa su fada cikin tarkon gasar neman yin fice ta koyaya ne ya samu ka ɗauko wannan maudu'in inda za mu fara sada ku da fitacciya mai wayar da kan al'umma a shafin Instagram da kuma ba da tallafi baya ga ita kwararriya ce a fannin ilimi a matakin farko kuma za ta buɗe mana bayanin yadda lamarin yake. Sunana da ta hawa babura barkanku da sallah Allah ya maimaita mana an tambayar da aka yi mana ta yau shine akan yadda mutane suke da zulama akan mabiyansu da su rika danna musu like din nan idan sun saka abu to wannan abu gaskiya abu ne wanda yake kamar gasa ce to kun san kuma gasa tana da wani abu a rai wanda kowa yana son ya cita sannan akwai bangaren na idan kana da wannan mabiya a social media da yawa din nan mutane za su ganka kana da kima alal misali ka zama gwarzo ko kin zama jaruma sannan kuma za a rika ka muku tallace-tallace za ka zama mai suna wato da kai ake yin komai to hatta ma za ku ga wasu ma suna bibiyan gurin da ake mesajin suna roƙon ku cewa da Allah ni ma ka bi ni tun ina bin ka to har za ku ga idan kamar wani jarumi ko jaruma ko da irin na Kannywood ko na duniya Hollywood Bollywood in suna bibiyan ku sai zamana ya ƙara sa mutane su ma su ga cewa a ah, wane ya isa wancan ta isa har fa wane fa yana bin su alal misali a ce wani shugaban ƙasa na bin ka ko dai mutane masu arziki just ganin wannan mutumin mai kima yana bin ka zaka ga mutane da yawa sun bi ka. To malama menene tasirin wannan? To hasali sai irin wannan yake tunzura mutane akan me za su yi su samu mabiya da yawa. To wasu sai su shiga hannun bata ya zamana cewa suna kallon sai sun yi shakiyanci abin da ya tsallake layin al'ada da layin addini akan dai duka ɗau hankalin jama'a domin su lura da kai. Wasu kuma za ku ga sun bi layin addini wasu kuma su bi layin su yada abubuwan al'ada su samu suna to duka dai gaba daya fili ne na gasa fili ne na kowa yana so ya zama gwarzo a yanzu kam social media ta zama kamar cuta gaskiya idan mutum ya shige ta to fa ya shiga cikin wani abu ne mai jan hankali wanda sai ya tsaya ya yi nazari sosai in ba haka ba lokacinsa ya taɓaci akan post sai dai kawai mu ja kunnen mutane akan kada su bari wannan abu ya sa su taɓarɓarewar halayya ta bisa addinin su ko ta bisa al'ada ka je kana batsa raye-raye idan kai musulmi ne ka bata addinin ka ko kuma ma ka zama abun kunya ga iyalinka wata rana ka zo ka girma a zo a saka abin da kai kana yaro da baka damu da komai ba yanzu 'ya'ya sun girma za ka aurar da 'ya ka zo ana ganin baba yana wani irin rawa a tiktok ko yana zage-zage to ita fa social media ba a bace mai yafewa ba masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu kuma bari mu ji daga baki cikin kwararre a sha'anin sadarwar zamani ya buɗe mana wani babin yadda neman karbuwa a bisa yanar gizo ke kasancewa. Sunana Yusuf salis Funtuwa kuma ni ne shugaban kamfanin Vision Pool Enterprises kuma manajan fatina a Lumila Katsina. To, yanzu Allah ya kawo mu lokacin da za ka ga shi wannan al'amarin neman karbuwa a yanar gizo din ya tashi daga asalin yadda aka fara shi na domin a cimma manufa ta gari wadda ake so. Yanzu saboda damammaki matakin da ke cikin samun karbuwa a bisa yanar gizo shi yasa zaka ga abubuwan da ake tunanin cewa ba su da kyau al'ada ko kuma addini fita wannan yanar gizo ta halasta su kuma mutumin da yake zaune bayan wata waya ko gaban screen din wata kwamfuta zai yana ganin ita yanar gizo ta bashi wata dama da wani kwarin gwiwa na ganin cewa zai iya yin da abin da ya ga dama ba tare da wani ya tsangwame shi ba duk da kawai ya san cewa duk duniya tana kallon shi shi yasa duk wani abu sabo wanda ya zo a maimakon ya zamana cewa mu ne muka fi amfana da shi sai kasance mu aka fi amfana da mu da shi a ga matasanmu da yaranmu musamman mata sun zama victims na lifestyle din wasu mutane ita kuma kafar sadarwa wani lokaci tana ba da dama a yi abin da ake ce ma musayar al'ada to kuma za ka ga wasu 'ya'yan mata da suke ɗaukar al'adar wasu mata na wasu ƙasashen duniya suna yin abin da suke yi a kafofin sadarwarsu wanda yake jawo masu karɓa sai su ce za su yi irin shi a nan najeriya wanda shi ma suna ganin saboda sun ce shi suka yi suka samu karɓa su ma sai su ce su shi za su yi nan don su samu karɓa lallai yana da muhimmanci mutum ya nemi dabarun da zai amfani da su ya samu karbuwa a bisa yanar gizo amma dai ya kamata mutane su kiyaye saboda mafi yawanci mutane za su sa wannan dabarun amma kuma bayan sun samu karkuwa kila ma bai wuce na kwana ɗaya ba sati ɗaya ko na wata ɗaya daga nan kuma sai abin ya zama wa mutum matsala. yanzu bari mu koma bangaren malama da kiran da za ta yi wa masu ma'amala da kafafen sada zumunta a daidai wannan lokaci. kawai kira za mu ga mu yara da manya akan su kula sun yi amfani da wannan sashen sada zumunta idan idan suna so mutane su bibiye su so su janyo hankali da alkhairi ba da sharri ba ba da batanci ba ko ta hanyar abin da zai zame maka sadaka jariya idan a cikin addini muka bi shi idan a al'adance muka bi shi abin da zai kara maka karama to wannan shine gasa dai a takaice mutum in ya shige ta kawai so yake zama jarumi ko ita ce jaruma to kuma wani lokaci sai ya janyo kamar wani irin taɓin hankali kamar addiction Allah ya samu dace madalla to malam Yusuf ina mafita ga wannan al'amari. Yana da kyau mutane waɗanda suka shahara a bisa yanar gizo waɗanda suke da wayewa da ilimi mai zurfi akan harkar wannan dabarun na samun karbuwa su fito su rika yin wato bayanai da azuzuwa na musamman kamar yanzu wannan podcast ɗin da ake yi na yau da kullum ya kamata a maida hankali kan irin waɗannan abubuwan sosai ga waɗanda suke da mabiya da yawa domin a wayar da kan al'umma kan cewa akwai dabaru da za a samu karbuwa a yanar gizo ba tare da an samu an cutu ko kuma an ɓata ma wani rai ko mutum ya sa kan shi cikin cikin matsala ba sannan kuma sai kamar makarantu high institution ma makaranta addini da sauransu ya kamata da a shigar da irin wannan sabon ilimin saboda babu shi a cikin curriculum din makaranta a koya ma matasa cewa ga abin nan da ana yin shi da gaske kuma yana da amfani amma kuma idan kai amfani da wasu hanyoyin da na banza ne wurin karbo a yanar gizo ga hadarin da zai haifar to wannan zai rage ma abin armashi sosai da fatan za a yi amfani da shawarin da bakin mu na yau suka baya a cikin shirin Allah ya mana jagora baki daya to masu sauraro ga baki daya anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar zazzabin lasa ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan Najeriya inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum da da arba'in biyu a faɗin ƙasar duk da cewa hukumomin lafiya a ƙasar na ta ƙoƙarin yaƙi da cutar don kawo ta Hakan ya sa hukumomin lafiya a ƙasar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya suke ɗaukar matakan kariya don kare bullar cutar a ƙasar. Abokin aiki na Hamid Ali ya zanta da ɗaya daga cikin jami'an gwamnati gwamnatin kasar a bangaren kiwon lafiya Hamisu Hammal Lawali don jin irin matakan da ake dauka na rigakafin hana aukuwar cutar ta lasa a kasar niger Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Abin da ya sa gwamnati ta dauki wani matakin na ta sanar da mutane don saboda a dauki matakai ne na rigakai saboda ko karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kamar na zaman in dan gemun dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa na ruwa kenan mu bata zo gare mu amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo ba a fatan zo wata kuma koda ta kasance haka din kuma eh, abin da ya zo da sauki kamar matakan da mi suka kumsa matakan rigakafi a takaice saboda shi wannan ciwo ne kamar yadda muka ce muku eh, yana iya ana iya kama tsakanin mutum zuwa eh, mutum kuma ana iya kama tsakanin kazamta dabba da ta sa wannan take da wannan ciwon zuwa mutum kenan can inda ke da masassara wannan gahiya ko in ce bera su ne nau'in su wannan dabobin su ne suke dauke da wannan ciwon in suka je suka yi hutsari cikin abinci ko kayayyakin da ake aiki da shi in dan adam ya dauka ya sarrafa shi ya aiki da shi ba tare da dauki matakan tsafta ba sai ya kamu da wannan ciwon eh mataki babba shine tsafta san abin da uwar lahiya tsafta uwar ciwo kuma kazamta kenan babban rigakafi eh, tsafta ne a tsaftace hannu yayin da za a ci abinci ko yayin da aka dawo aka taba wasu kayayyaki wanda ake kyautata wannan gahiya ta taba su jami'ai na kiwon lahiya su ma su ɗauki mataki daga kama wannan yiwa wannan mara lahiya aiki zuwa yiwa wannan mara lahiya aiki ya zamanto ana sa wannan safa ta hannu da ake zance kenan aiki da safa ta hannu da wannan aiki da sa mask da ake karewa duk da shi wannan ciwon yana ana ɗaukan shi ne ta hanyar in an taɓa shi an kai hannu baki ko an kai hannu hanci za ana za a wannan wannan ciwon ganin cewa tarayyar najeriya da Niger kamar ɗan shumma ne da ɗan shumma ta bangaren da shafi cuɗayuwa da al'ada shin hukumomin kiwon lafiya kun ɗauki irin wannan matakan na cuɗayuwa tsakanin wannan kasa. da wannan ƙasa to shi eh, bisa kan wannan cuɗayar akwai wani kundi da ake cewa rsc a turance kamar girgam ne kuma abin da ya shahi alluba duta wanda take sa alluba kuma da kamar bulaguro ko kuma ketarawa daga wannan kasa zuwa wannan kasa ko kuma a cikin a cikin kasar ma yanda take wannan shi kundin wannan shine ya yanke an da matakai wanda ya kamata a dauka eh, wannan kundin shine ake aiki da shi shine a bakin iyaka ana aiki da shi kenan mutanen da za su shigo ya kamata a tantance ya ne lahiyar su take kuma da wanda za su huta ya ne lahiyar za ta shiga tsakanin iyaka da iyaka kamar yadda mu a nan cikin kasa ake ɗaukan mataki ake bincike na kwakwaf in ana kyauta zaton ciwon abu ya zo yana nan to mu muna cewa wani abu da ake cewa a farkar tunanci surveillance active ana bincike na kwakwaf ana bi eh, eh, gari gari unguwa unguwa ana larwai a gani wanda yake da dauke da wannan ciwon to shi kuma wannan kinan kamar wannan na da na maka wannan zancen kasa da kasa shi kuma ana ana yin aiki ne a bakin iyaka kenan wanda za su shiga shiga ƙasa a tantance da su wanda za su fita su ma a tantance dan inda za su je kasa kai ta kuma su kuma wanda za su wanda suka hoto kasu je inda ake da wannan ciwo ake da wannan ciwo ya al'umma ya kamata su rubu wannan matakan ya al'umma ya kamata su su dauki mataki akan wannan abun matakin wannan da ya kamata su dauka kenan inda ke da ciwon mutun da bai zo ba babu ciwon matakan da ya kamata a dauka su ne wanda na muka bayani eh, su yi aiki da duk galgadin da likitoci suka ba su na jika daga rigakafin wannan ciwon na masassarar lasa kenan babban abun tsafta ne kuma in ya zamanto inda ke da ciwon ne kal a yi mu'amala da wannan gahiya da nake ce maka ko bera saboda wani lokaci ka san akwai kasashe wanda sosai ko mu ma ana cin ana cin gahiya amma dai wancan kasashe na gusun sun himu sun himu amfani da wannan nama to yawanci amfani da naman da naman dabobin nan da suka kamu da wannan ciwon kenan a kiyaye shi kuma a ɗauki matakan tsabta in abun ya faru a zo likita da wuri saboda duk ciwo in aka zo likita da wuri eh, likitoci sun yi sauƙin samun damar ciwo kan shi in kuma aka bata lokaci to shine kahin awar a samu waraka za a daɗe kuma in ta zo da wannan sai kaga an rasa rayuwa ma a bangaren asibitoci an ɗauki matakai asibitoci na nijar an ɗauki wasu matakai haka Eh, sosai an ɗauki matakai kuma kamar yadda na gaya maka matakin wanne ne wannan dai na na rigakafin wannan su ne saboda wannan wasiƙa da dalilin wannan aika wannan wasiƙa ma da aka yi ko ina da ko ina balle ma yanzu da ya zama to wannan harka ta rezo sosai kenan babu inda wannan labari wannan takarda babu inda bata je ba kuma da ya mutane suna da suna ɗauke da akai wannan abun ga inda yake kuma ga yanda yake ga alamin yanda yake kenan ko da ya zo an san matakan da za a ɗauka ko ina ko ina an ɗauki mataki gidan likita likita kamar wani alamu ne idan mutum ya gani za yin sauri ya je likita ko gudun kar a je ko kuma wani alamu ne idan mutum ya gani zai iya zuwa likita ita wannan masassara kamar yadda na ce maka eh, masassara ta lasa ita alamominta eh, na harko dai wannan masassara wadda za ta zo ta shigi mutum kuma ta ringa karhi ta ringa eh, wanga ci gaba bayan wannan masassarar zai zama mutum yana jin kasala yana jin tamnal kashi kuma in ta kai ta kawo har zai kawo ji ma zai ɓaci kamar ji haka ta fannin kunya za ka ji mutum ya wannan kuma mutum zai galabaita kamar zaman misalin masassara wannan ta ta damana kuma hallo in ta kai ta kawo mutum zai ringa zai ringa tsagon jini daga daga wannan eh, menene yake da suna ido saboda akwai ciwon ido da yake faruwa in mutum yana cin ciwon yayi kamari zai kai ci ido mutum yayi jawur yayi ya samu abin gato daga wannan gurin ma jini yana iya bulla hanci eh, duk eh, kohohi wanda suke a dan adam inda wanga yana iya samu wani amma sai in ta kai ta ɓaci take kai ga haka nan to kuma sai kamar da na gaya maka galabaita wanda duk alamun su kusan guda da na masassara wannan wadda muke yi da kullum bambanci su shi ne wannan wanda na gaya maka najeriya ta yi kamari ne shi sa aka ɗauki wannan matakin duk da ni da wani kaso ko kuma yawan mutanen da suka kamu a nigeria a yanzu a hannuna amma dai ita tabula ita ko da mutum guda ne ya kamu za a ɗauka kamar yanayin taɓaci take eh kenan kamar zaman in aka ce yanzu in ka dauki misali kwalara in mutum ɗaya ya samu da ya kamu da ciwon kwalara kenan kawai taɓaci ne kamar zaman alloba ta ke ci to ita ma wannan masasalar tana daga cikin nau'in masasalar wadda take sa eh, tsagon jini wanda jini mutum ma yana iya kariya kenan kaga kenan ciwo ne wanda yake eh, matsananci wanda in mutum ɗaya kamu kamar duka al'umma ne ta kamu kuma a ciwo ne mai yaduwa akwai ciwon wanda matsananci ne amma kuma tsakanin kamar yanzu da ni da kai bana goga maka bashi amma ita masassarar lasa ina kamu da ita ina iya goga maka kana iya goga wani kenan nan take take iya yaduwa cikin jama'a kenan shine dalilin da yasa ake a irin wannan ciwo in sun faru ake ɗauka mataki nan da nan a sanar da mutane eh, su kwanda shirin ko ta kwana ya za a iya shawo kan wannan masassara shawo kan wannan masassara abu na farko dai yanzu su can inda ake yin ta matakan da ake ɗauka musamman duk wanda ya kamu da ciwon wannan ai sauri a amshi magani nan take kuma a killace wanda suka kamu saboda kamar yadda nace muka ciwo ne wanda yake mai yaduwa kuma a ci gaba da faɗakarwa da mutane saboda babban mataki na kawar da ciwo babu kaman eh, faɗakarwa saboda an an faɗakar da kai ka san abin da yake ka san wannan ciwon yadda yake kamuwa kenan kai da kanka zaka dauki mataki kafin ma ciwon wannan ya kama ka tunda har yanzu ita wannan lishin. lahiyar ta masassarar lasa ba a samu ba wani takamamme a hukumance eh, allura wadda za a ce in an yi wa mutum zai samu rigakayinta kenan rigakayin wannan eh, matakan tsabta ne da ya kamata a ɗauka in an kamu kuma a zo da wuri kuma a kiyaye likitoci su kiyaye da akwai saddabarin da ya kamata su likitoci su na ciwon nan kai ne yaɗu. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya madalla yanzu kuma sai nasihar lahadi sunana Apostle Hassan Dan daga Niger Republic. Ah, mun ɗauko wani abu wanda shi annabi Ishaya ko Sha'aibu ya rubuta. Lokacin su mutanen Ubangiji suna addu'o'i iri-iri. amma sai suka lura cewa babu wani abu na alheri mai faruwa sakamakon wani addu'a har suka ce ma ubangiji me yasa yake kaskantar da kan ubangiji baka kula ba sai ubangiji ya da masu martani ya ce a'a wato abinda nake so ku kwance sarkokin mugunta sai ku 'yantar da waɗanda aka zalunta ku kakkarya kowace kariya ku ci abincinku tare da waɗanda ba su da ku kuma shigo da matalauta cikin muhallinku waɗannan abubuwa su ne waɗanda yawancin lokaci mu kirista muka manta cewa bandiki yana so ya ga mun samu wata hulɗa tare da shi to abinda ubangiji yake so shine mutanen Allah waɗanda ke zuwa gare shi domin ya ji kukansu saboda jama'a kuma idan sun samu su bayar haka maganar ta faɗa cikin lokacin sura shida da takwas da munin da kuka auna da shi da auna muku sosai maimakon mu zama ilimin albarka da sauran jama'a sai mu rike albarka a gare mu to kira wanda muke da shi shi ne cewa ya kamata mu lura da dalakawa da wannan ke cin kunci su samu matsala su samu biyan bukata kuma a ƙarshen shi ne wata ta goma sha ɗaya ke cewa zan bi da ku kulliyomin zan biya bukatunku da abubuwa masu kyau in sa ƙasusuwan su yi ƙarfi za ku zama lambun da ake masa ban ruwa za ku zama kamar maɓuɓɓugar ruwa da bata ƙarewa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.